na yi ina godiya da an ka zaɓe ni wanga matsayi na mufti ina ba da shawara a bude ofis a um, lagos don saduwa da mutanen kasar waje mutanen lagos zai mun gama shirinmu shi ke da ya koma zuwa sai na kada da hannuna magana ne ce magana zaɓen da muka yi na ciyaman na abubakar na uku ya zauna zaɓen da muka yi na sakarte na baradar sokoto ibrahim da ya zauna zaben da muka yi na tirejira na wazirin katsina ya zauna amma zaben da aka yi na mufti bai zauna ba mufti sunan allah ne ya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala wa ya yastaftunaka fin nisa yufti kun fihin kuma shi ne mufti na farko cikin addininsa shi allah bai nada kowa ba sai annabi muhammadu ya ce wa ma yandigu anil hawa in huwa illa wahyun yuhe kuma a ce kuma rasulu fa khuzu wa bare ku fantu mufti na biyu kenan a musulunci annabi muhammadu ba za a sake samun wani mufti ba bayan annabi muhammadu sai an gafata wasu ta yi daidai da ta Allah ta yi daidai da ta annabi sannan a naɗa shi mufti sai na nuna idon abbakar na ce wannan wanda ya ce siyasa ta fi sallah kun taba jin Allah ya faɗi haka ko annabi wai wannan wanda ya ce mata su fito su yi zina su yi karatu kun taba jin Allah ya bada wannan fatawa ko annabi wai wannan mutum wanda yake tsayuwar jefa ƙuri'a ya fi tsayuwar arfa kun ta wajen Allah ya bada wannan fatawa ko annabi shi wannan mutum da yake kadiriya kafirci tijaniya kafirci salatul fatih ba kyau kun ta wajen Allah ya bada wannan fatawa ko annabi to saboda haka mun yadda ya zama muftin izala amma ba mu yadda ya zama muftin musulunci ba ba mu ba ina faɗin wannan magana matsayina na memba kuma ina wakiltar dukkan wani mamban da bai zo ba kai ina wakiltar dukkan musulmin najeriya wanda ba dan izala ba yadda ba da duk allah a ci gaba a ci gaba zaɓe ya zo na ce wallahi zaɓe bai zana ba allah a ci gaba in ji wazirin katsina yanzu mun biya shi dayu nan har da asar ba za mu shirya ba a wuce kawai zaɓe ya zauna cewa wallahi zaɓe bai zauna ba sai wani sai shi wannan sarkin ningi sai ya zo ya shafe ni ya ce mu shiga nan muka shiga wani ɗaki ya ce don allah ina roƙonka ka yadda an zaɓe ya zauna ran da za ku yi zaman farko ku ce ba ku yadda ba na ce yau ne muka yi zaman farko mu yadda ba yayyen ce wallahi mu yadda ba muka koma suka yi kuskus sarakuna masu kafan nan sai mai gabatar da zaɓen ya sunufa ya taso ya ja ni muka shiga ɗaki To allah malam ka yarda wannan zaɓe ya zauna ran da za ku yi taro na farko ku je ba ku yarda ba ce yau ne muka yi taron farko ba mu yarda ba yayyance wala mu yarda ba haka koma aka zauna na ce wannan fa mufti din nan yau sai wannan ya ce wazirin kasu na ce shehu da abin da sa ba a shi da kai ba ka jin turanci na ce gaskiya ne ba na jin turanci ciyaman turanci ne sakatare turanci ne treasury turanci ne muftin ma turanci ne ai wannan wuri ofis din nan ba na sarakuna ba ne ba na 'yan siyasa ba ne ba na 'yan boko wani namu ne na malam musulunci ba mu yarda ba kenan sai na je gida aka watse na je gida aka rubuce min duk maganganun gaba ɗaya abokance aka yi bokonsu sai na mai littafin aika shugaban kasa wannan lokacin aika wa dukkan gwamnan musulmi din aika dukkan wanda abin ya shafa malamai amma malami kan zan rubuta masa in ka goyi bayan abbakar gumi ka rubuto mini in ka goyi bayana ka rubuto dukkan malamai suka rubuto sun goyi bayana na sake hadar na sake rabawa sai gwamnati ta kira ibrahim da su ibara da sakoto ta aike shi wajen shehun barno je ka ka gaya wa shehun barno a matsayinsa na wakilin sarkin musulmi wannan zaben da aka yi masa malamai ba su yadda ba saboda aka yi rubuta ya sauka ganan shewan barno ci kai wannan mutum ba shi da tsoro wannan mutum ba shi da tsoro wani ne ba ni da tsoro aka je aka gaya masa to dama ba ni ni ce a zaɓe ni ba na sauka ai shi gumi ya san wane ne mu in wannan karnukan yan kananan yaran ba su sani ba gumi ya sani alhamdulillah shukran la fakran shehu tijjani kan manzon Allah shehu tijjani waliyi ne ko waliyi sai wanda yake zuciyarsa tana kalau kalau yake gane waliyi shi wali bai da wata alama akwai wasu malamai da ake kiransu qurra'u a sab'a ko ashara in suka taru akan wata kira'a suka ce mutawatira ce sahihiya ce ya tabbata in ko suka ce wannan ba ƙur'ani bane ba ƙur'ani bane mutane ne kuma su ba sahabbai bane Allah ya ɗora su ya wakilta su akan wannan haka hadisi Allah ya ɗora shi ga wajen su Buhari da Muslim da Abu da sauransu in sun ce wannan hadisin maganan Allah ne ya maganan annabi ne ya tabbata in sai ba maganan ne ya zama maganan banza ku mutane ne ba ba sahabbai bane Allah ne yake sawa yake kiran jibril ce na zaɓi wani akan abu kaza na addini ka so shi ka gaya mara'iku su so shi a saukar masa da soyayya a ƙasa to an saukar da soyayya a ƙasa duk wadda zuciyarsa take tana da lafiya sai ya amsa ya yarda ta nan ne aka zaɓi waɗannan da waliyai duka ba wata guri aka jefa musu aka ce su waliyai ne ba to alhamdulillah mun gode wa Allah da ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu islam ya ba mu riga. ta shehu tijjani radiyallahu anhu shehu tijjani jikan manzon Allah ne daga sunansa zuwa sunan manzon Allah sunaye 26 ne kamar haka sunansa shehu Ahmad tijjani dan Muhammad dan Mukta dan Ahmad dan Muhammad dan Salim dan Abul Eid dan Salim dan Ahmad dan Ahmad dan ali eh, dan dan aliyu dan abdullahi dan abbas dan abdul jabbar dan idris dan idris har yanzu dan ishaq dan aliyu bin abidin dan ahmad ahmad din shine farkon wanda ya fito daga madina gudun hijira saboda yakin da aka kai wa jikokin annabi daga bagadad na abu jafar al-masu aka kakkashe waɗansu aka daddaura waɗansu wanda suka gudu suka misira libya algeria aka haifi shautu algeria tsakanin fitowarsu gudun hijira da haihuwar shehu tijjani shekara dubu da shekara biyar shi ahmad din nan dan muhammad nafsu zakiya ne muhammad nafsu zakiya dan abdullahi kamil ne abdullahi kamil dan hasan na biyu ne hasan na biyu dan hasan na farko ne hasan na farko dan ali na biyu talibin ne daga wace ce daga wato zahara yar wane ne yar wane ne yar annabi muhammad sallallahu alaihi wannan shine shehu tijjani shi yasa dukkan masoya annabi suke son sa shi yasa dukkan makiya annabi suke kinsa shehu tijjani kenan wanda ya bamu istighfari maganin zunubi ya bamu salatin annabi don hada mu da annabi ya bamu la ilaha illa maganin mutuwa da imani wannan shine shehu tijjani wannan shine dariqa Allah biya bukatun mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiya mu sharrin ashararai makiya annabi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kunciyar hankali Allah kunyata mutanen da suke kan ƙarya Allah ya taimaki mutanen gaskiya Allah kunyata ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kunciyar hankali barka annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun ji waɗansu karnuka suna haushi ku yi tafiyan ku haushi suke haushi suke yi yasa suke haushi da suna da izinin tara mutane irin waɗannan suna da shi ba su da mutane banda zagi ba abin da aka karanta da adwan bighairi Allah ya hana a zagi dodo ma do yace do in kun zagi dodo zai ja dodo ya zagi ubangiji ku Allah ya annabi ya hana a zagi ikramatu dan Abu Jahali kar a zagi Abu Jahali don kada ran ikramatu ya bashi to shine ina ka samu ka samu zagi a cikin addini a zagi waliyyi a zagi shehunai a ta musulmi a zagi zikirin Allah kula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'una la ta'tazinu kad kafartum ba'da imanikum to alhamdulillah mu gode wa Allah sun dan dakata ko akwai wasu tambayoyi muhimmai wanda zan iya amsawa akwai mutane da yawa da so to mutane masu neman ɗari ga shehu tijjani ɗari ga shehu tijjani ba dole ne akan kowane musulmi ba kamar sallah ko azumi ko zakka a da Allah ya kawo sallah ce kitabu mawquta dole sallah kan lokaci ya kawo azumin ramadan ce kutiba ko siyamu amma da ya kawo ɗari ɗariƙu to kwaɗaritarwa ya yi ya yi zukurullah zikiran kasiran wa sabbihu bukratan wasila wazkuri wasila wazkurullah kasiran la'allakum tuflihuna ku yi Allah zikiri zikiri mai yawa ku riƙe wani tasbihi kuma safe da yamma lazimi kenan da wazifa to amma da ƙarshe ce inna hazi tazkira wannan duka wa'azi nake muku faman sha'a ta kaza ila rabbi sabila bayan wannan wa'azi wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa wannan shi da rigun waliyai musamman ɗariƙa shi tijjani wanda na sani to ita wannan dariga tun da yake ba dole ba ce sai wanda ya sa kansa in ka sa kanka ta zama dole a kanka saboda wa auhu bil ahadi innal ahada kana mas'ulan ku cika alƙawari alƙawari mutum ya dauka dole sai ya cika wal yufu nuzuram duk wanda ya baka ce lalle sai ya cika ah, man nazara an yudi Allah yudihu wa man nazara an yasi Allah fala yasihi to in mutum ya shiga dariga tijaniya dole ne a gaya masa ba a bari fa in an shiga ba a fita alkawari ne ka ɗauka ka yarda na yarda ba ka haɗa ga tijjaniya kuma da wuta ɗariƙa don kun waliyai sun kai ɗari uku da goma sha amma tijjaniya ba ta yarda haɗa ta da wata sannan kuma ba zuwa ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin ga tijjaniya ma duka waliyan allah muna son su muna girmama su kuma za ka san haka kowa da iyalansa idan ka matarka ta je gaya da wani malami ba kai ka ba ta izini ba ce bawan Allah ne malamin na je in gaishe shi ne samu albarka an ce ma baya albara sai da yi da ruwan dumi na tsaya na duma ma masa ruwa mai gida ka yarda malami ne fa ba izininka ka ka yarda ato mutum da matarsa ma sai wurin da ya yadda ne za ta je balle shehu da almajirinsa inda ya ce ka yi ka yi inda ya ce ka bari ka bari don kai kawa da kanka wa gare shi kuma kare ya bi waliyai mun ji yadda Allah ya mai da shi kare ya bi waliyai wani bi su fi kafin salasa miyatin sina wasu zadu tisa shekara ɗari uku da tara karen da ya bi waliyan nan bai rube ba bai mutu ba bai rashin lafiya ba ji yunwa bai ji kishirwa ba waliyai kan mun sa da ya sa ba su mutu ba saboda sun yi karama ne to kare fa me yasa bai mutu ba kuma qur'ani ne ya fada ba magazin ba ba jarida ba idan ka ga magana cikin jarida ko magana sai ka ga magana banza magana makiya amma qur'ani ya fada dole ka yadda in kai musulmi ne to qur'ani ya ce kare ma ya bi wale ga irin darajar da ya samu shekara ɗari uku ba abin da ya same shi qur'ani ne ya fada cikin suratul kahfi ma ake kiran qur'ani to balle mu musulmi ne yan adam masu karama wa daga bani adam muna da tauhidi muna da sallah muna da infaki ko zakka muna azumin watan ramadana muna yin zuwa haji da umra muna karatun qur'ani daga baya muka ga abin da yafi mu yi lizimtan wani waliyi mu bi shi mu samu daraja yadda kare ma ya bi wali ya samu daraja sai muka je wajen shehu tijjani muka je mun yadda shi waliyi ne mun bi shi kamar yadda kare ya bi wa'ancan mutane don Allah wanda ya ce mun bata da mu da shi wa ya bata wai wanda ya samu hanya dariƙa kenan ko da wanda bai samu hanya wa ya bata me ya dariƙa ne da larabci hanya ko to wanda yake kan hanya ya san inda ya fito ya san inda yake ya san inda za shi ya san wa yake bi da wanda baya da hanya wa ya bata to su ne ba su da hanya kuna da hanya hanya ta ma'ana da hanya ta hisan yanzu ka je neman aure aka ce ba hanya ka ji daɗi za ka tsaya siyasa ce ai abin na bincika ba hanya za ka ji daɗi duk abin da ka je ba hanya da ya ba daɗi to mu akwai hanya alhamdulillah to duk wanda zai shiga ɗariƙar mu sai mu gaya mashi rabi an shiga ba a fita ba hada da wata ɗariƙa ba ziyara wasu wali sai da suke cikin ɗariƙa tijjaniya za a kula da sallah rika ta cikin jama'a za a girma iyaye a musu biyayya za a yi jam'in wazifa za a yi jam'in zikirin yunwa ko ba a shan taba duk wanda ya zana wannan sharuɗa duk inda yake ko ban samu hannunsa na kama ba yayi niyya ya karbi dari ga tijjani a hannuna da izinin shehu tijjani radiyallahu anhu kuma wanda muke ciki an mana tajdidi gaba daya domin duk inda muka taru haka muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ce wa alamu anna fikum rasulullahi alqur'ani yana cewa wa kaifa takfuruna antum tulaikum ayatu fikum rasulullahi annabi yana ce almar'u ma aman ahabba Allah ya san muna son annabi sai muna tare da shi kenan shi kenan an mana tajdidi mu kam gaba daya ku kuma shiga ku yi niyya zan ba ku ɗaya ga shehu tijjani yanzu nan lazimi da wazifa da zikirin juma'a ku nemi wanda suka iya su gaya muku yadda ake yi su gaya muku sharadin jauhara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim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 وكوان كو يجي اكو يا ما سي استغفاري ده صلاتي النبي لا اله الا الله يد زي لازم انسابي ده لازم الله اثر ده يد زي وظيفه ده ان قوانسا ده يد زي ذكر يوم واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون الله ياتي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والسابعين والسابرات والخاشين والخاشعات والخاشين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أكتي بعذابا عظيما بأجرا عظيما أكتي yan izara ne suke cewa azaban aziman duk wanda ya zikiri mai yawa azaban aziman Allah kuna ce ajaran aziman sadaqallahu alazim to wannan mu Allah da ikonsa da fallarsa ya kai mu ya dora mu kokuwar musulunci su ko suna buga suna barandan musulunci suna buga kofa a bude mu za su shiga annabi ce kar a bude musu musulunci su ba kyau min husni islamil mar'i tarku ma la yani kan musuluncin mutum ya rabu da duk abin da bai dame shi ba don Allah yanzu akwai wani dan izalan da zai mutu yau a kabari a daga abun duka za a yi masa duka ce don menene baka fidda naziru cikin ɗariƙar tijjaniya ba don me baka fidda halifa shehu shu'abu cikin ɗariƙar tijjaniya ba don me baka fidda malam masu sanan cikin ɗariƙar za malaika zai masa wannan kurari zai fara ba zai ba za tambaye shi ba za tambaye shi tambaye shi ba akwai abin da za a tambaye shi a cikin gabari ko babu akwai to da musulunci sai yana da kyau da ya damu da wancan da bai damu da abin da bai dame shi ba annabi ya ce musuluncin su ba kyau min husni islamil mar'i tarku ma la yani to alhamdulillah mun gode wa Allah to akwai sauran Allah da ya kiyaye mana kasar mu ya kiyaye mana kasar mu Najeriya kiyaye mana kasar mu Niger ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi biya bukatun masu neman addu'a wurin mu suna da yawa Allah biya bukatun to akwai sauran tambaya to bismillah bismillah to na farko tambaya ne kamar cikin ruhul adabi to shi ibrahim yana cewa lazimin qawlu wa sunna eh

amma in kamar rediyo ne yana magana su kai kana naka kowa yana yin nasa wasu suna lazimi su kama bbc na'am a kama bbc suke kamun su soma lazimi baka lura bane zai kunna a ya riga ya kunna ne kamun ya soma lazimi bbc na nasa shi ko yana nasa na to wasu wajen arwalla sukan shahi safa ko takalmi eh yi da shi haka ne a'a ba a shafan ba a shafa akan safa ka khuffi ake shafa ma shi ma khuffin ba na hannu ba na kafa na fata kuma mutum bayan yana da alwada cikakkiya zai shafa akan khuffi menene hukuncin muridin da ya amshi dariƙa wajen muƙaddami